واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة hudu ga wata ramadan hijira nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara shida, daidai da hudu ga watan mayu shekara ta da biyar, muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da ya zafi da kaddara wasa ya ƙara fuskokin mu wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na wato masallacin margayi ma da salu al'amma da ke nan masu islah wadan dofe na wasu madan zaria jihar kaduna tarayyar najeriya bilci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirinmu na hudu a cikin suratul hadid gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka tambaya na farko yana tambaya kan shi yana aiki ne a pharmacy kuma suna sai da magunguna a kwamfuta idan mutum ya zo zai sai magani za a shiga kwamfuta a ga farashin magani a gaya mai ya biya to wani ya zo siyan magani ko da ya zo an wuta kwamfuta ba ta aiki sai ya gaya mishi kudin magani da ka wani ya daidai wani ya kuskure bayan an kawo wuta ya kunna kwamfuta sai ga kari ya mai karin kuɗi an naira dubu ɗaya ɗari biyar kuma shi bai san wannan mutumin ba kuma bai san ina zai gan shi ba to ya zo gurin tafsiri ya ji ana neman taimakon batar ya ɗauki kudin dubu ɗaya da dari biyar ya yi sadaka da shi shin abin da ya yi hakan daidai ne da niyyar Allah ya kai lada gurin asalin mai kudin an sa a nan abin da yi daidai ne da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko duk ranar da kuka haɗu da shi ka gane shi kai mashi bayani in ya ce bai yarda da sadaka ba sai ka biya shi kudinsa da haka sai zama sadaka ta zama naka amma idan kuka haɗu da shi kai mashi bayani ya ce babu komai to shi kenan sadakarsa ta tabbata Allah ta la'ida ya jami'a da mu wani yana tambaya shi ya halatta ya yi rakata min fajiri a gida kafin ya je masallaci amsa a nan ya halatta kuma haka ma aka taso Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan ku dinga yin sallar nafila a gidajen ku kar ku gaida gidajen ku ya zama makabarta don haka an fi son yin nafila a gida in dai ba nafilar tarawih ramadana bane na ramadana ne aka fi so ka yi a masallaci saboda za a ba ka ladan kafa na baka yi barci ba wani na cewa ko su surori na musamman ne da ake karantawa a shafa'i da wuciri amsa e akwai raka a farko idan za ka yi raka a uku ana son ka karanta fatiha da suratul a'ala Sabbin isma rabbikal a'ala raka ta biyu ka karanta fatiha da suratul kafirun qul ya kafirun raka ta uku ka karanta Fatiya da sotul ikhlas qul huwallahu da kuma falaki da nas amma waɗannan ba dole bane inda zaka karanta su surorin yayi amma idan kai wannan ka dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wace tambaya ce muka ce za mu sa ta cikin karatu okay ban da glass ne glass ina ya bashi akwai tambayar da aka yi jiya na eh, abubuwan da ke sa a yi ƙabliya muka ce akwai tsinin guda biyu akwai shinin guda biyu akwai jimin guda biyu akwai ta'un guda biyu su ne simani shimani za jimani ta'ani hujja sunanin samani simani shimani wakaza jimani ta'ani hujja sunanun samani ma'ana sinani sirin guda biyu ana musu qabliya shine as-suratu was-sirru idan mutum ya manta da mantuwa yana yin qabliya idan mutum ya manta da sura yana yin qabliya shine sinani sinin guda biyu shimani shinin guda biyu shine a tashagudul awwal wat-tashahhudul akhir tahiyya ta farko da ta biyu idan aka manta da su ana yin qabliya wa kaza jimani al-jahr wal julus inda ake zama ka manta ka mike to za ka yi qabliya haka nan al shi ma ana mishi qabliya aka manta aka boye وكذا جيماني سيماني شيماني وكذا ta'ani sai ta'un guda biyu. sune at-tahmid kaman ta da sani Allahu liman hamidahu kai kabliya wat takbir da kuma kabbara matakar ba kabbara harama ba wadannan sune ake yi musu ainihin sujjada qabliya sauran kuma za su zama sujjada ne ba adiya wallahu a'lam muna nan a cikin suratul hadid a inda ajiya muka kwana a ainihin aya ta biyar a wannan sura mai albarka aya ta hudu ko ta biyar aya ta biyar ko na mun kwana aya ta hudu da ta biyar za mu tashi a aya ta shida faɗan Allah ta'ala yulijin na hari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات tun daga farkon wannan sura mai albarka muna bayani ne game da mahalicinmu Allah rabbul alamina da girman Allah da buwayar Allah da ikon Allah da kaddara Allah mun ji a baya shi ne wanda ya halicci sammai da tsatsai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida sannan ya daidaita a cikin al'arshi. Allah ta'ala yana sanin duk abin da yake shiga cikin ƙasa da abin da yake fita cikin ƙasa. da abin da yake kutsawa ya shiga cikin sama da abin da yake saukowa daga sama sa'annan Allah yana tare da mu duk inda muke kuma duk abin da muke aikatawa Allah yana sani mun yi bayani game da ma'anar wa ma’akun haina aina ma Allah yana tare da ku a duk inda kuke ma'ana da ilimin yana jin ko yana gani game da ya faɗa a kisa annabi Musa alaihi salam da dan shi annabi Harun sa'annan bayani ya gabata cewa duk abin da ta gani a sama da ƙasa na Allah ne akwai bambanci tsakanin mai kera abu da mai mallakar shi to da mutum ya kan iya kera abu amma ba ta shi bane amma shi Allah shi ya kera halittar sama kuma ya kera halittar ƙasa babu wani wanda ya riga Allah a wannan halitta to bayan ya kera kuma ya mallaki abinsa shine da yace mulkin sammai da ƙasai na shi kuma duk dai a gama abin da za a yi za a tattara a koma a gaban Allah to a yau za mu tashi a kan aya ta shida wacce Allah ta'ala yake ƙara bayyana mana ƙudurarsa da ikonsa Allah ta'ala yake yulijul laila fin nahar Allah maɗaukin sarki shi yake shigar da dare a cikin yini ay yudkhilu Allah zulmatal fi daw'in nahar Allah ta'ala yana sanya duhun dare a hasken rana faya bibu fihi sai ainihin duhu idan ya haɗu da haske sai ya ɓace sai ya zama an daina ganin duhun hasken kawai ake gani wa yulijin na harafin laili kuma Allah maɗaukakin sarki yana shigar da ainihin yini a cikin dare ai wa yudkhilu Allahu baw'an nahari fi zulmatil layl Allah ta'ala yana sanya wato hasken yini a cikin duhun dare sai ya bace wa huwa alimun bi zati sudur Allah shine masanin abin da ke cikin zukata Allahu akbar wannan aya kuma tana nuna mana bayani ne game da yanayin sanyi da yanayin zafi ma'ana Allah a tsarin shi akwai lokacin da yake shigar da dare ya shiga cikin yini yini ya shiga cikin dare idan yini ya shiga cikin dare to gari zai zama lokaci ne na sanyi idan kuma dare ya shiga cikin yini sai ya zama lokaci ne na zafi akwai lokacin da yini ya fi kawo akwai lokacin da dare ya fi kawo lokacin da dare wato yini ya fi tsawo shi ne lokacin zafi lokacin da dare ya fi yini tsawo shi ne lokacin sanyi Allah ta'ala yana yin haka ne saboda maslahar bayinsa da ƙasarsa da dabbobinsa da sauran halittunsa a cikin bayin Allah akwai a cikin halittun Allah akwai abin da yake son dare yake son yanayi na sanyi ya tsawo akwai kuma halittun da su kuma sun fi son zafi ko a noma akwai abin da in an shuka shi a lokacin sanyi ake samunsa akwai kuma abin da ba a samun shi a lokacin sanyi sai lokacin zafi misali mangoro a ɗabi'ar sanyi ba a samun mangoro a lokacin sanyi sai lokacin zafi haka nan akwai a cikin halittun Allah akwai abin da ba a samun su a lokacin zafi sai a lokacin sanyi to wannan dai hikima ce ta Allah ya sanya dare a cikin yini ya sanya yini a cikin dare duka waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki yana yin su ne don maslaha na ainihin halittunsa a tsarin Allah bai sanya rana yini ya zama awa sha biyu daidai ba dare ya zama awa sha biyu daidai akwai inda ya fi wani tsawo lokaci bayan lokaci duka hikima ne amma a haka akwai kasashen da Allah ta'ala ya fara su idan garin Allah ya waye rana ba za ta faɗi ba sai an shafe wata shida akwai inda kuma idan rana ta faɗi aka shiga cikin dare Darin Allah ba zai waye ba har sai an shafa wata shida Kan Allah ya fara duniya akwai kuma suna nan a nan a duniyan nan ba su mutu ba kuma suna rayuwa har malaman musulunci suke cewa to mu kafashen da suka samu kansu wata shida rana wata shida dare yaya za su yi da kuna ɗauke mun hankali wallahi ne muku ishara ne muku ishara ba ku gane ba mutane da suke samun kansu a yini su yi wata shida a dare fi wata shida to ya za su yi da azumi zai kai azumin wata shida ne ko zai kai azumin eh, ka sha wata shida sai malamai suka ce waɗannan ƙasashe za su yi amfani da ƙasar da ta fi kusa da su misali Najeriya da Nijar sai ka kaddara ko Najeriya ko Nijar ɗaya daga cikinmu sai ya zama suna yin wata da dare wata shida rana to sai su amfani da makwabtansu makwabtansu yaushe suke yin sahur misali in Najeriya ce ta samu kanta a haka to sai mu tambaye mutanen Nijar karfe nawa kuke yin sahur karfe kaza karfe nawa kuke shan ruwa karfe kaza to lokacin da Nijar ta yi sahur sai mu yi sahur lokacin da ta yi buɗe baki sai ni buɗe baki lokacin da suka yi azahar sai ni azahar lokacin da suka yi la'asar sai ni la'afar. haka Allah ya fara kuma wani mai technology wani mai ilimin kimiyya da fasaha bai sai canza da Allah ta'ala ya fara ba shi yasa Allah ta'ala ya tambaya ce da zai mai da dare ya zama tsotar yaya mutane za su قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون الله تعالى يقول قل أرأيتم إن جعل na عليكم النهار سرمدا yau mai القيامة menene tsammanin ku da Allah zai sa muku yini ya zama tsotar har shi tashin alkiyama man ilahun ghairullah ya tikum bilailin taskununa fi wane ne zai zo muku da dare da za ku kwanta ku huta an sa anan babu tambaya ta biyu kun ara aikin in ja'ala Allahu alaikum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah bi diya da Allah zai mai da dare ya zama tsotara a tashin al-qiyama wa kuke da shi wanda ba Allah ba wanda zai zo muku da haske amsa anan babu duka waɗannan aikace-aikace Allah ke yi to ka sani jujjuyawan dare da rana wani lokaci yini ya yi tsawo wani lokaci dare ya yi tsawo akwai rahama akwai hikima na Allah sai Allah ya ce ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار من الله ومن رحمته الله ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار Allah ya sanya muku dare ya sanya muku yi litaskunu ilayha in dare yayi ku kwanta ku huta walitabtagu min fadlihi in garin Allah ya waye kowa ya je neman sana'a wala allakum na Allah ya muku haka ne don ku gode kaga Allah ya sa mana dare ya sa mana yini wani lokaci daren yayi tsawon lokaci daren yinin yayi tsawo kuma yanzu haka da zaka je Ingila akwai lokacin da suke yin awa ashirin da uku cikin dare gaba ɗaya yinin su awa uku kaga idan azumi ya zo a wannan lokacin za su bulu bulus gaba ɗaya yinin fara uku rana ta fito ta faɗa awa uku idan kuma aka yi juyin juya hali sai a yi dare awa uku a yi ini ashirin awa ashirin da ɗaya to kaga nan mutum zai dobul azumi kenan za ka yi dobul azumi kenan to kaga shi sa muta wato masana sararin samaniya suke cewa da wahala ta samu ƙasa irin najeriya Yadda Allah ta'ala ya tsara yanayin Najeriya lokacin sanyi lokacin zafi lokacin bazara za ka ga sassaɓawan dare da yini fe da yawa ko da Allah ta'ala yake sanya dare ya shiga cikin yini yini ya shiga cikin dare za ka ga na Najeriya ba ma ka ganewa in ba in maka cikakken bayani ba amma duk lokacin da aka ce za a yi awa ashirin a cikin dare awa hudu a cikin yini sai an gaya maka aba za a gaya maka ba shi sa wasu ayoyin Allah ba ka ganewa sai in ka je gurare da ƙasashe kana karatu za ka gane cewa bambancin nan da wannan da haka da Allah ta'ala ya ce shi yake shigar da dare a cikin duhu kuma yake wato yini a cikin duhu yake shigar da duhu a cikin haske to da Allah ya yi bayanin duhu to a ɗabi'a ko saɓa mushi za a yi da saƙon Allah da ake yi a duhu da wanda ake yi a cikin haske wanda ya fi yawa na cikin duhu to don ka gane cewa babu wani guri da za ka je ka ƙori, ka iya saba ma Allah sai ya cike ayar da cewa ne وهو عليم بذات الصدور to shi Allah abu ko ya koyu a gurin شي الله ya koyu shi Allah الصدور sarki alimun masani ne game da abin da ke cikin kiraza ai wa huwa wahdahu albaligul ilmi Allah shi kadai shine yake da maishin ilimi bi zawahir ibadihi wa saratihi game da abin da bayi suka koye da abin da suka kunshi la yaqfa alaihi shay'un minha babu abin da yake ɓoye ma Allah da haka tunani in kai Allah madaukakin sarki ya san me kake nufi ballantana ka faɗa ballantana ka yi a ɓoye babu inda za ka je ka aikata wani aiki Allah bai sani ba ko kai ma Allah dabara ko kai ma Allah hikima babu wannan abin Allah ya san komai kuma Allah ta'ala ya san komai ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da jin tsoron ka laila na ha to bayan Allah madaukakin sarki yayi waɗannan bayanai to sai kuma ya ci gaba da cewa آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين a farkon wannan sura mai albarka Allah madaukin sarki ya nuna mana komai da kowa ya yi da ga rabbul alamina babu na abu da ke cikin sammai da kasai face yana ma madaukakin sarki tasbihi kuma Allah ya nuna mana shi ya halicci sammai da kasai shi yake kula da su shi yake jujjuya su kuma Allah ya siffanta kanshi shi shi ne wani shi ne mai kaza mai yin kaza kuma ya san abin da ke cikin zukata to tun da an haska maka waye Allah ana sa dai ko da baka san Allah ba a baya waɗannan ayoyi da aka bayyana maka sun haska maka waye Allah to abinda Allah yake nema a gurinka shine kai imani da shi kun gane hikimar ko ka san shi to in ka san shi sai kai imani da shi to shine Allah ta'ala yake aminu billah ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay aminu billahi ta'ala fa wahidu ku yi imani da Allah shi kadai ku kadaita shi وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصدقوه في إيماني ده منزلش النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد أشي وأقروا برسالته كتبت ده منزلش منزل الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به ده ده أبن ده النبي يزود شيء واتبعوه قيمة النبي بيئيا ده ده أبن ده فدا وداولوا على ذلك الإيمان واثبتوا عليه kuma shi wannan imani da ake cewa ku yi ana so ne ku dawwama akan imani ku tabbata kada ya zama imanin ku na raba bana ne kadai bayan Allah a kunan bayan Allah wani anan yake yin azhar yayi karatun alqur'ani har la'asar wani wallahi an yi la'asar sun zai so zauna ya ji tafsiri in an yi tafsiri ma ba zai bar gurin nan ba sai an yi magana ba da shi in aka yi magarmar ba zai bar nan ba sai an yi isha'i in an yi isha'i ba zai bar gurin nan ba sai an yi tarawihi in aka yi tarawihi ba zai bar gurin nan ba sai an yi shafa'i da wutiri in aka yi shafa'i da wutiri ba zai bar gurin nan ba sai an share masallaci da shi an tsaftace masallaci da shi an kashe sola an rufe masallaci sannan zai koma gida to wannan imanin da ka tsumu da shi a cikin ramadana haka ake so kas da ka salance bayan ramadana tabbas a cikin ramadana akwai ziyadatul a'mal akwai ƙarin aikace aikace to amma kada kuma bayan ramadana ka lalace ka yi sanyi ka falance a tabbas ana buƙatar ƙarin imani to wannan imanin ka ƙara dagewa kamar yadda tun da ramadana ya zo kake zuwa karatun alƙur'ani kake zuwa tafsiri to karatu suka kun ba su tsare ba bayan ramadana bayan ramadana ka samu wani majalisi a kwana bakwai ko kwana biyar ko kwana uku ko kwana biyu kada ka sake bayan ramadana a ce ko rana ɗaya ba ka da ranar da kake zuwa ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce shi ne ku imani kuma ku doge akan imani wannan imanin za ku yi shi da Allah ne kuma ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abin da annabi ya zo da shi ku yi imani da shi kun ga yanzu a yau akwai wata tawaga ta zo ta yatsan sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunonin da ake ce musu qur'aniyun yan kada kafu suna nan yan social media suna ƙara tattala su suna tallata su suna yada abubuwansu wanda kuma waɗannan guba a cikin al'umma ko kwanan nan na wani masussuka ne ko wani mai suna makamantan wannan yana ma annabi izgil ya ɗauko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa manzo Allah ya ce duk wanda ya yi taimako ranar juma'a ya tafi masallaci ranar juma'a a sa'a ta farko za a ba shi lada ya yi sadaka da raƙumi wanda ya je a sa'a ta biyu za a ba shi lada ya yi sadaka da sa wanda ya je a sa'a ta uku za a ba shi ladan ya yi sadaka da rago mai kawo wanda ya je a sa'a ta hudu za a ba shi lada ya yi sadaka da taza wanda ya zo a sa'a ta biyar za a ba shi lada kamar ya yi sadaka da kwai wa ya faɗi wannan maganar mazala sallallahu alaihi wasallam buɗe bakin mutumin nan sai yace magana banza ya ce wai yanzu an ce wanda ya sa'a ta farko ladar raƙumi sa'a ta biyu sa'a sa'a ta uku rago sa'a ta hudu kaza sa'a ta biyar kwai ya wai duk sai an gama raba ladan sai kuma liman ya zo da kasuwar sanda shi haka magana ce ta hankali ma'ana yana fassara da cewa liman bai da lada kenan da aka magana annabi babu hikima yanzu wannan ba ganganci ba to tun da aikin hankali yayi bari mu mu bi shi da hankali yanzu ko jirgin sama za ka hau direban jirgin sama yake zuwa ya zauna ko ko sai kun gama hawa kun yi redi sannan zai zo ya tuka a tafi sai gama hawa ba a ne ma ne kan jirgi shi sa imani da maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi baiwa ce zaɓi ne na Allah wata na annabi yana tare da sabbai sai ya ce wani mutum cikin banu isra'ila ya hausa ya ɗaura mata kaya tana mishi aiki yana dukanta da fa ta sha wahala sai ta waigo ta ce mali ya za ku ba halike da dan adake na a wanda ni ba Wadanda suke gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai magana ta musu nauyi sai suka ce ta kallama fa ce take magana sai manzo Allah ya ce amantu bi zalika wa amana bi zalika Abubakar Umar annabi ya ce ni na yadda Abubakar da Umar sun yadda shi yasa abin da ake nema gare ka in annabi ya faɗi magana kai imani shi yasa kala kalakato sun karyata azabar kabari sun ce babu azabar kabari Kawai an haka rani ba a taba ganin wuta na ci ba kaga sun kalli shari'a da hankalinsu to wanda ya ce babu azabar kabari saboda in an haka rani ana ganin gawar kafiri ba ta cin wuta to da haka ƙarya ne ba babu azabar kabari in dai hankali ya amfani da shi mu ma sai ne mishi amfani da hankali yanzu nan da za a ci gaba da karatun nan zuwa da safo wani zai yi bacci a gaban ka zai kwanta ya yi bacci bayan ya yi bacci a cikin bacci sai mafarki sai mafarkin gashi ya tafi makka kafin a je maka gashi a da gashi ya hau jirgi gashi jirgi ya tashi da shi gashi an kai shi makka gashi a makka yana ɗawafi, yana labbai allahumma labbaik labbai la sharika laka labbai har ayi arfa da shi a mafarki yana farkawa sai ya ce o oh, ka ko gajiya ka ga baccin nan da ne na mafarki na ganni a makka sai ka ce ka ga makaryaci gidan wa ka je maka gashi kana kwance ana to da kai da kake ƙarya yake bai mafarki ba da shi da yake yayi mafarki wa yake da gaskiya shi da yake mafarki amma kai baka gani ba da shi sa wasu abubuwan sai Allah ya ce wallahu alimun bi zati sudur ko kuma alladina yu'minuna bil ghaibi akwai abin da yake gaibi ne hankalinka ba zai kama ba abin da ake bukata kawai ka yadda kuma wannan raina kaddara Allah ne raina gwanintar Allah ne ana ganin kaman Allah ba zai iya yin wani abu ba ne. an zama yahudawa kenan wa ma qadarullah wa ma qadarullah haqqa qadarihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدروا قبله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Duk abin da aka ce maka Allah ya yi ko yana yi ko zai yi ka yadda. shi sa yahudawa da ba su yarda da Allah ba ba su girmama Allah ba sai Allah ya ce wa ma qadarullah hatta qadari ba su mutunta Allah yadda ya kamata su mutunta shi ba sai Allah ya ce wal ardu jami'an kafan duniya gaba daya qabbatuhu yawmal qiyama Allah zai damke ta a hannun shi ranar tashin kiyama duka duniyar nan kaf a hannun Allah ta ce. wasu su samawati maqawiyatun bi mini. ita kanta saman zai nabe ta a hannunsa subhanahu sarki ya tabbatar masa da ka duk abin da Allah ya faɗa ka yadda duk abin da annabi ya faɗa ka yadda sai ka zauna lafiya sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadda da zuwan annabi ya kai musu matuƙa imaninsu ya ƙure har ya kai wani sahabi cikin sahabbai ya shiga teku sai jirgi ya tuntsurar da shi da jirgi ya tuntsurar da shi bai iya iyo ba ya fada a ruwa yana fancal fancal fancal fancal can sai ga wani irin tsakan kifi irin shaɗin ɗin nan wanda zai maka haɗiya ɗaya kawai kifin nan sai buɗe baki a gaban sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin nan suka ido hudu da kifin nan irin kifin nan ambar wanda tsawon shi ya kai daga mulke da kwata zuwa laluku ka kyala Allah Allah na daban ne wallahi da kifin nan ya firgita wato da sahabin nan ya firgita saboda tsabar rudewa madadin ya ce ya yi kalimatu shahada tun da mutuwa ta zoko wallahi saboda rudewa sai ya ce ni sahabin annabi ne saboda ya ja da annabi ƙarshe kifi yana jin ya ce ni sahabin annabi ne sai ɓurin sai ya baki shi ya sa annabi ba wasa ba ne bayan haka da kifin ya fahimci wannan sahabin ya firgita kuma halaka zai a tekun nan sai kifin kawai sai ya yi amfani da gefen jikin shi sai ya wato ya tura sahabin yana tura shi yana tura shi sahabin shi kuma a firgice sai da ya kai shi bakin gaba yana kai shi bakin gaba sahabin ya tsalle ya tsare kan bakin gaba yawai ya kalli kifin kifin ya harare ya ka Allah ya sauka, ba nan sahabi ne da na cinye ka yanzu wannan ya faɗo wata mujiza ce mata annabi kawai faɗa yake ni sahabin annabi ne hakki fi ya kawaye manzan Allah Za ka waɗannan batattu ne batattu ne kar su saurare su sun ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama فهو عقيدر مجد أبن دا النبي يزود الشيمنا كفا وما أتاكم وما أتاكم الرسول فولوه وما نهاهم عنه بلده واتقوا الله إن الله جديد العقاب تعالى يتي وما آتاكم الرسول فخذوه يا أبن من ذا الله يزومك بخفيش عنه بفيه wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya hana ku ku nisance shi a ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah ne tsananin ukuba ne anan ma sai Allah ce. aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzansa ai aminu billahi ku yi imani da Allah wahdahu shi kadai wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzansa محمد صلى الله عليه وسلم فصدقوه كغزة شي وأقروا برسالته برسالته كتبت من زلتش وما جاء به دعبنا النبي يزود شي واتبعوه كبيش وداموا وداوموا على ذلك كدوما أكون ونا على الإيمان أكل إيماني واثبتوا عليه كما كرتوا ذلك كتبت ونا بايا كن إيماني دع الله sai kuma Allah ya kira mu ga wata ibada mai matukar muhimmanci Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum na fi ku yi sadaka ku yi kyauta ku ciyar da dukiyarku wannan dukiyar da Allah ya ba ku aranta Allahu akbar shi duk abin da ka gani na dukiya ba naka bane ajiya Allah ya baka fi anfiqu ma lillahi Allah ya ce ku ciyar daga dukiyar Allah kaji dukiyar tawaye ta Allah ce alladhi khalaqakum fihi wanda Allah ya ɗaura ku a kansa wanda alahu indakum ariyatan Allah ya ba ku ita wannan dukiyar a matsayin aro duk kayan aro watan wata rana me zai faru zai koma a gurin wa a gurin me shi ko Allah ya ce fa tasaddaqu minhu dukiyar da Allah ya ba ku kudin da yin sadaka fi sabilihi wajen ɗaukar karmar Allah duk abin da Allah ta'ala ya baka yi sadaka da yawa yawan mutane abinda isa ba sa yin sadaka gani suke yi sadaka tana tauye dukiya mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasatu uqsimu alaihinna wa wa'adtukum hadithan fahfazuhu mazala yace abu uku ina ba ku labarin su ina ina gaya muku su ko haddace ku yi amfani da su har ƙarshen rayuwanku abubuwa uku karku yi wasa da su annabi yace fahfazuhu ku haddace abu na farko manzo ya ce ma na kafa malu abdin min sadaka annabi ya ce sadaka ba ta taba tauye dukiya ba in dai yi sadaka wallahi kudin ka ba su ba in kana da dubu ɗari ka ba Allah dubu hamsin kar ka ce saura hamsin ka ce saura ɗari domin shi Allah ta'ala duk abin da ka bayar sai ya mayar maka haka Allah ta'ala ya ce وما أنفقتم من شيء وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه نعم وهو خير الرازقين الله يقول وما أنفقتم من شيء abin da kuka ciyar na komai sai ce komai abinci ka Allah sai ya baka ruwa ka Allah sai ya baka matsayi ka neman wani Allah sai ya nemo maka amma dai ana magana dukiya ne duk wanda Allah ta'ala ya ba shi dukiya ya ciyar kuma kada ka raina abin da za ka bayar da yawa yawan mutane idan ana maganar sadaka da kyauta da alkhairi suna ɗauka sai mai wuri ne kawai yake sadaka ina wata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na na Aisha ta ba shi labari a cikin hadisin da Imam bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad wata wata baiwa Allah ta zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana sadaka tana neman sadaka maza Allah baya sai ta tarar da nana Aisha sai ya zama wannan mata ta zo da ‘ya'yanta guda biyu marayu, ita ce ta uku. Da haka tana zuwa ta ce, ina neman abin da zan ci, Nana Aisha ce ki haƙuri ba mu da komai a gidan nan, na Aisha ta buga gabas da yamma kudu da arewa babu abin da ta mallaka sai dabino kwaya uku. Dabino na? Kwaya uku. Ta ɗauki dabinan nan kwaya uku ta baiwa baiwa Allah nan ta ce baiwa Allah ga sadakar dabino guda uku. na ta ɗauki dabino ɗaya ta ba ɗanta maraya ɗaya, ta ɗauki ɗaya ta ba ɗanta maraya ɗaya, ɗayan da ya rage sai ta riƙe. Yaran nan ana ba su dabinan nan guda ɗaiɗai kowa sai ya afa a bake cin. bayan sun cinye waɗannan dabino guda ɗaiɗai sai ya zama sun daga idansu sama suna kallon mahaifiyarsu kuma suna kallon dabinan da ke hannunta ma'ana ne suke nufi wannan kwaya ɗayan a ba su wannan baiwar Allah sai ta ƙara dabina kwaya ɗayan ta ƙara raba ma ainihin ‘ya'yanta guda biyu da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo sai na na aisha take ba shi labari da abin da na gani mazala ya ce mai kike mamaki Allah yadda kake kike mamakin wannan matar ta tausaya ma 'ya'yanta, to Allah ya fi ta tausayi ga bayinsa a wannan hadisi za ka gane ashe hasaraka ana yi da kaɗan domin yanzu dabino ƙwaya uku zai ce da mutum uku ne amma na aisha ta fahimta na sadaka da kaɗan karkare na aikin alkhairi kakka raina aikin alkhairi ya aikin alkhairi in za ka iya yin shi kai in ana neman sadakar dubu ɗari kai ya zama naira ɗari gare ka ka yi ƙoƙari ka yi sadaka fi sabilin lashi akwai wani bawan Allah sun shi malam jibril daga zangon shanu yana jin tafsirin nan duk shekara yakan kawo min ziyara tun daga zango yake zuwa a keke ya zuwa nan wallahi bawan Allah nan talaka ne fitik fitik domin a keke ka duba tun daga zango ya zo a kafa a keke ya zo nan da ya ji tafsiri cewa ana neman gudunmuwa saboda sola ɗazun nan ya kira ne ya ce malam dan Allah turo min akam ni ma in ba da nawa fi sabilillah wallahi in ka ga mutumin nan dubu ɗaya dubu biyu suna bayan sha'awa sai gashi ya turo da naira ɗari bakwai wallahi kada kai mamaki dubu ɗaya rai. amma ya ba Allah ɗari bakwai karkare na maza Allah ya ce na ga dinare ɗaya na tsayar da dinare dubu ba yawan abin da ka da Allah yake kallo ba nawa kake da shi Allah yake kallo da haka in kana da naira ɗari ba Allah hamsin wani zai iya ba Allah dubu hamsin ka fi shi lada domin a cikin dubu hamsin ɗin nan miliyoyin kuɗi da ko biliyoyin kuɗi da haka kada wani ya zama marowaci don haka Allah ya ce aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzan Allah wa anfiqu kuma ku zama kuna yawaita sadaka mimma ja'alakum mustakhlifina fi cikin dukiyar da Allah ya baku ajiyarsa walladina amanu to kaga wata hikima ta Allah in Allah ya ce kai kaza sai ga maka hikimar yi sai ya ce falladina amanu waɗanda suka imani minkum a cikin ku wa anfaqu kuma suka yi sadaka lahum ajrun Kabiru suna da lada wanda yake mai girma shine aljanna Allah ka ba mu aljanna ay ladina amanu billahi lalle waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzon Allah minkum a cikin ku wa anfaqu kuma suka ciyar fi sabilillahi wajen daukar karmar Allah min amwalihim allati istakhlafahum fihi cikin dukiyarsu wanda Allah ya daura su kula da ita lau suna da sawabun wani irin lada azimun wanda yake mai girma shi ne aljanna da aka ina ƙara kwadaitar da mu duk wanda yake da damar yin sadaka yi? duk wanda yake da iko aka kira ka zuwa ga sunna da Alƙur'ani da imani da Allah yi. domin abin mamaki ne a ce ka yi imani ka yin imani da Allah Abin mamaki ne Allah ya baka ajiyar kuɗi ya ce ba na a cikin kuɗin da na baka ajiya ka ce ba za ka bashi yanzu wani adam ne ya zo ya ce wani eh da Allah ga kuɗi na nan dubu goma a jiye mun sai daga baya sai zo yake ce wani e eh, a cikin dubu goma nan da na baka ajiya da Allah ba naira ɗari a ciki sai ka ce ba zan baka ba akwai hankali a cikin wannan to haka ba mai kuɗi yake Allah ya ce ya sadaka ya ce ba zai yi ba wannan kuɗin da ba a hannunka suke ba gurin wasu suke kuma yau in ka mutu dukiyar ba taka ne. shi sa manzo Allah ya ce wane ne a cikin ku wanda dukiyar magajen shi suka fi soyuwa a gare shi akan dukiyarsa sabai suka ce duka mun fi son dukiyar mu akan dukiyar magajen wace dukiya ce taka ita ce wadda ka yi sadaka da ita amma dukiyar da ta mutu ka bari ba ka bace ta magada ce sannan halaluwa samu wa haramuwa samu su matsalar kuɗi ke idan ka tara kuɗi na halal ya maka hisabi tun daga kwandala har biliyan idan ka tara kuɗi na haram azaba za a yi maka me amfanin tara kuɗi ga addini yana da bukata me su ba su da wani amfani ka yi ƙoƙari abin da Allah ya baka na dukiya ka ciyar fi sabilillahi kafin watan wata rana ka mutu idan ka mutu zai zama dukiyar ba ta da wani amfani Allah ka ba mu ikon ciyar da dukiyar mu wajen ɗaukakar ma Allah don haka sai Allah yake mamakin waɗanda ba sa imani da Allah sa'annan ba sa sadaka me Allah yake وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين bayan Allah madaukakin sarki ya kira mu zuwa ga imani sai aka karar da wasu ba sa imani sai Allah yana mamaki yana tambaya wa malakum me ya same ku ne me matsalar ku la tu'minuna billah ba ku sanin imani da Allah war rasulu ku. alhali ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kiran ku zuwa ga imani litu'minu bi rabbikum ku imani da ubangijinku duk waɗannan hadisan na annabi sallallahu alaihi wa da duk da da sahabbai suka yi da tabi'ai da atba'u tabi'ina da malaman sunna magabata zuwa yau har zuwa malaman da za su biyo har tashin alkiyama kullun aiki suke suna kira ai imani da Allah to me yasa ba za ku yi imani ba ai wa man ladhi yahmilukum ala adami al-iman billah menene zai dauke ku ya hana ku yin imani da Allah wal halu anna rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yad'ukum ila al-imani yana kiran ku zuwa ga imani bi rabbikum da ubangijinku al-muhsin ilaykum wannan Allah wanda ya kyautata mu ku duba ni'imar da Allah ya yi mana duk wannan ni'imar da Allah ya mana ba za mu kyautata mushi ibada ba ni'imomi nawa Allah ya mana ga ji ga gani ga hankali amma gaba da wasu sun manta sun raina to sai Allah ta'ala yake cewa wa qad akhadha mithaqakum alhali Allah ya riki alƙawari da ku in kuntum mu'minina matuƙar ku mu'mine ne ay wal halu annan Allah qad akhadha minkum al-ahda Allah ya yi alƙawari da ku bil imani ku yi imani da shi in mumini ne in ku masu imani ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf وإذا أخذ ربك من بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نعم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفن مهلكنا بما فعل المبطلون الله تعالى ديك يا سن وايه دان ادم tun gabanin Allah ya halicce mu da ya halicce annabi Adamu sai ya kwantar da annabi Adamu a ƙasa sai ya shafa gadon bayan annabi Adamu duk tsatsan da za a haifa tun daga nana hawa'u da 'ya'yan annabi Adamu na tsatsansa da jikoki da 'ya'yan jikoki da tattaba kunna har zuwa iyayenmu da kakanninmu da mu kanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da 'ya'yan da za a haifa a aita alkiyama duka ƙwayayenmu sai suka zubo a gaban Allah maɗaukakin sarki a cikin annabi Adam ni na fito kai ka fito kowa ya fito Allah ya tara mu dukanmu a gaban shi sai Allah ya yi alƙawari shine Allah ya ce wa idza qada rabbuka min bani adam ka ambaci yayin da ubangijinka ya rike alkawari da ƴaƴan annabi adamu min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim da Allah ya shafa gadon bayan annabi Adam kamar yadda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan mu muka fado a gaban Allah wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya bayyana mana shi shine Allah yanzu ka manta wa kana al-insan menene Allah yake nuna dan adam mai mantuwa ne wa qul subhanallah ayat da take nuna dan adam mai mantuwa ne shi dan adam mai mantuwa ne ba dan haka ba da bai kamata mu manta wannan abun ba to da Allah ya tara mu sai ya bayyana kanshi yace alastu bi rabbikum wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya kafa musu shaida akan kawunan su dukan mu fa Allah ya ce alastu bi rabbikum Allah ya ce ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala dukkan mu muka ce mun yadda kai ne ubangijin mu shahidina mun shaida Allah ya ce an Malkiya yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafili Allah ya ce nayi muku haka ne kada a je lahira ranar tashi alkiyama ku ce ku rafkanannu ne ai ba ku san waye Allah ba sai da Allah ya bayyana kanshi gare mu kuma muka yadda shine Allah aw Kulu, inda ma a shaka ashraka abauna min ƙwabu ko mutum ya zo ya yi kafirci sai ka yana cewa iyayensa ne sai kafirci kafarni shi wa kunna zuriyatan min ba'di mu mu daga baya muka zo kuna bi ma fa'alar mu mubtilun yanzu ya Allah za ka halakar da mu da aikin da mabarnata suka yi to saboda Allah yanke hanzari sai ya bayyana ɗan ada a gaban shi ya tabbatar musu da shi Allah ne to shine Allah anan yake jawo hankalin mu yace mu yi imani da Allah me zai hana mu yi imani da Allah bayan Allah ya tabbatar mana shine ubangijinmu annabi ya tabbatar da Allah shine ubangijinmu bayan annabi ya tari, sahabbai sun daura bayan sahabbai sun tabi tabi'ai sun daura atba'u tabi'ina har aka zo gurin kakanninmu aka zo gurin iyayenmu aka zo karanta mu gashi yanzu mu muna karantar da ku cewa Allah ne ubangijinmu kuma za ku je ku ci gaba da karantarwa to dan menene mutum zai ce bai imani ba bayan duk wannan ta goma shi da Allah ya yi mana ga kuma kari da ya yi mana na aiko da manzo shi yasa Allah ya ce هو الذي ينزل على والذي ينزل على عبده آيات بينات نعم ليخرجهم من الظلمات إلى النور Allah ta'ala ya ci da bayyana mana irin nimomin da ya mana ya ce, Huwa ladiyu na ala abdihi a yakin bayyana. Allah ne shi ne wanda yake saukarwa bawon shi annabi Muhammad ayoyi bayyananu, da yi kuri jokun ilan nuri, don annabi ya fitar da ku daga duhun zalunci zuwa hasken adalci. daga duhun kafirci zuwa hasken imani hikimar da isa Allah ya saukar da alkur'ani kenan shi yasa shi alkur'ani duk wanda ya rungumai wallahi tallahi sai ya samu sauki sai ya samu rangwai kaga ko talaucin nan idan talauci ya sarfafi mutum kaga ya damu wallahi bai san qur'ani ba idan ka san qur'ani ko talauci ba zai daga maka hankali domin Alƙur'ani Allah ta'ala yana cewa inna ma al'usri yusra inna ma al'usri yusra wanda ya wannan zai damu bayan Allah ya ce inna ma al'usri yusra lalle a tare da tsanani akwai me sai ƙara cewa wa inna ma al'usri yusra ya ƙara maimaita maka lalle lalla alaihim bayan tsanani akwai sauki ya kashe Qur'ani tasliya ne rarrasu ne yana rarrashinmu da aka ku riƙe alƙur'ani cikin nimar da Allah ya mana ya saukar mana da alƙur'ani kamar matsalolin da muke fama da shi na sace-sace na zinace-zinace na rashin sanin darajar manya wallahi rashin alƙur'ani ko ɗanka ne ga yana maka rashin kunya yana gaya maka bakar magana ka faɗi magana ɗaya ya caɓa maka biyu uku wallahi bai san ƙur'ani ba ne in ya san ƙur'ani zai ba zai gaya maka magana banza ba domin qur'ani tuni ya hane shi da wannan magana Allah ta'ala yana cewa imma ya inda kayfi وخف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله تعالى يكرا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إذا الله يطاع كي أمطينك نتا rayu da إيايانك ɗaya daga cikin iyayenka ya girma, auki lahuma ko kuma dukkaninsu su su biyu suka tsuba, ta mace kwalata ta kullahu ma karka ce ma iyayenka shirin. wala tanharhuma karka daka muku fawa wa qul lahumu qawlan karima kai magana da su magana ta mutuntawa kaga ashe shi qur'ani ya zo ne ya fitar da mu daga rashin tarbiyya zuwa ga me tarbiyya daga rashin tausayi zuwa ga me tausayi daga rawa zuwa ga me kyauta shine Allah ya ce huwa alladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min dhulumati ila an-nur da haka ku rike qur'ani iyaye ku sa yayan ku a makarantun alqur'ani ma mazaje ku kai matan ku makarantun alqur'ani wallahi in matar ka in kazama ce kana ta rigima da ita akan wanka da tsafta idan ta shiga islamiyya ana karanta mata ƙur'ani da sunna rana ɗaya za ta koma tana tsafta Ƙur'ani zai gaya mata cewa kwalliya babu wanda ya haramta yin kwalliya musulmi ɗan kwalliya ne ɗan kyale-kyale ne ɗan sa tura ne duk wanda kaga yana zama jikin-jikin da ƙazanta shi ba baka nake ba wallahi bai san ƙur'ani ba in ya san ƙur'ani ba zai zauna da ƙazanta ba domin Allah ta'ala yana cewa أَوَمَنْ يَشْتَرِي بِالْيَدِ وَهُوَ بِالْقَانِ غَيْرُ مُبِينٍ Allah ya ce hawa mai yuna shaukin hilyarki ita mace da aka tsera ta aka tsara ta ta taso cikin shirya kwalliya wa huwa fil hisami ghairu mubin a wajen masifa ba kwararriya bace da ka qur'ani yana sa mata su kwalliya in ka ga matarka kazama ba ta zuwa al alqur'ani in kika ga mijinki baya miki kwalliya baya son sa kaya mai kyau bai zuwa tafsirin qur'ani ne domin qur'ani ya faɗi wane ne hana yin kwalliya قل من حرم زينة الله من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق نعم قل هي للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ومين يا هنا قل لي تفاري ذا جبنا shadda yadi ɗaya dubu hamsin waye hana abinda ba a so ka ci haramu shi da kawai ba a so wa tsaye ba ki minar rizki waye hana ka ci kaza kullum ba mai hana su ba wanda yana ka sha Allah ce kulliya lil ladina amanu duk kayan daɗi da ka gani da kelekele na masu imani fil hayati dunya anan duniya Har yau mai qiyama an kuma keɓe su su kaɗai za su ji daɗi ran tashi alkiyama da idan kana karanta alƙur'ani babu wata matsala za ka samu wani makwabci wani ubangida wani maraya wani babban wa wani siriki duka Kur'ani ya tsara shi yasa Allah ya ce wallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ya aiko da manzon Allah ne fitar da ku daga duhu zuwa ga haske Qur'ani ya zo da haske annabi ya zo mana da haske kamar ya faɗa cikin sotul ma'ida ya ahlal kitabi qad ja'akum ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum min al-kitab wa ya'fu 'an kathir me ya zo mana da shi qad ja'akum min Allah Allah ya ce kad ja'akum min Allah nurun hakika wani haske ya zo muku daga gurin Allah shine alqur'ani wa kitabun wani irin ka ta fara littafi shine dai qur'ani mubinun mai bayyana gaskiya da ƙarya kadan daga cikin aikin qur'ani ya illahu man ittaba'a ridwanahu tulal salam kun ga qur'ani Allah yana shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici bayan wannan fa wa yuqidun min al-zulumati kuma yana fitar da su daga cikin duhu zuwa ga haske da izinin Allah sa'an nan me wa yahdihim ila siratin Qur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici. da in kana so ka hau sai ke ka rike alqur'ani a cikin suratul talaq bayan Allah ya yi maganganu da yawa sai ce a addallahu lahum azaban addallahu lahum azaban shadida fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu qad anzala Allahu ilaykum dhikra Allah ya saukar muku da ainihin ambato menene rasulan يتلو عليكم آيات الله مبينات Allah ya aiko muku da wani irin katafaren manzo wanda yake karanta muku ayoyin Allah bayyananu dan me yukhrijahum min al-dhulumati ila an-nur liyukhrijal ladina amanu liyukhrijal ladina amanu min al-dhulumati ila an-nur liyukhrijal ladina amanu wa 'amilus salihati ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى da haka babban aikin alkur'ani ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai daga duhu zuwa haske da haka gobe in Allah ya sa muna dare, za mu ƙara dawowa mu ƙara haskakawa daga cikin hasken alƙur'ani abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta ba mu da daya wanda muka yi kuskure Allah ta gafarta mana karshen ayan wa inna Allah bikum la rahufur rahim kuma lalle Allah game da ku mai tausasawa ne ko mai jin kai Allah ka tausasa mana Allah ka ji gauni subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh